inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to to Allah ya sa lafiya wallahi dai kan ba lafiya ba ba lafiya ba an samu matsala me yake faruwa to wai meye ma bai faru ba meye ma bai faru ba ai komi ma ya riga ya faru wallahi komi ma ya faru eh, Mr. Officer ni fa ba suna na uce ba suna na sai na faɗa maka jibar sta gogoro oluwalim da haka kawai ni ka bar in yi kuka na dala uzi sai ce kina ni dai wallahi bai isa ba saboda abin nan yana damuna abin nan yana damuna wallahi dole in yi kuka ka nutsu ka zauna in so ka yi min bayanin abin da yake faruwa dan Allah ai abubuwa da yawa sun faru abubuwa da yawa sun faru wallahi sai dai kawai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma mun shiga cikin matsala kai kuma fa me yake faruwa ne naga ka jingina da Paul wani takeici ne yake ci mun zuciyata wallahi ni ma takeicin nan shine yake ci mun zuciyata abin da yake damun kashi yake damuna ai wallahi mun shiga uku mu dai kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiya dai kan sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda mun shiga uku mun lallace yan Najeriya muna cikin matsala inna lillahi wa inna mun shiga uku mun lallace muna cikin matsala oh. ta mu ta kare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ayi gwara kowa ma a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un din saboda Najeriya wallahi mun shiga uku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wani irin masifa ne wannan wani irin bala'i ne da jarabawa Najeriya mun shiga uku mun shiga goma mun shiga talatin mun shiga hamsin kai har mun shiga ɗari ba wa inna lillahi wa inna ilaihi inna lillahi wa inna ilaihi wannan wani irin tashin hankali ne fi sabidillahi a wai an ci Najeriya bal eh Wai ko ba ku ji abin da nake cewa ba ne? Wasan da aka fafata tsakanin Najeriya da Abrikos. Uh-huh. To Abrikos sun samu nasara sun ci Najeriya. ta abin da ka faɗa gaba. Na ce Abrikos sun samu nasara sun ci Najeriya bal. Ne? Wai ko ba kwa gane abin da nake faɗa ne? Na ce an ci Najeriya bal. Sha ka wani abin kirki. A'a, abin kirki ne mana. Najeriya ba aka ci bal. A banza man kare. Ni da mu haka nake so. Wannan ai abun kunya ne, abun kuka ne, abun damuwa ne wai an ci Najeriya bal. Zancen banza. Gaskiya wannan ba zancen banza bane saboda Abrikos ba su kyauta ba da suka ci Najeriya bal. Sun yi daidai. Ka ce me? Sun yi daidai. Ye? Sun yi daidai. Na'am? Sun yi daidai. Gaskiya wannan ba daidai bane saboda ba a kyauta mana ba. Ya za a yi mu tashi mu je har ƙasar waje domin mu buga bal mu samu nasara. Amma wai abin da za a mana kenan a ci mu haka a dawo da mu gida wannan wani irin rayuwa ne. wai yanzu Najeriya aka ci Najeriya to sai me kamar ya sai me ni fa wannan abin yana kona min rai abin nan yana damuna ka dalla karfe mana ba ruwan ka ka banni kawai in yi kuka iya san raina saboda ji ana cewa duk da an ci Najeriya amma kowane dan Najeriya wai dole su yayi celebration na murna saboda sun yi kokari ji wata maganar banza ba fa maganar banza bace saboda a matsayin ka na dan Najeriya duk da an ci mu bol amma ya kamata kowa ya murna ko fanta ne a sha dan haka kowa je gidan shi yayi celebration ba za a yi ba ce me ba za a yi ba ye ba za a yi ba na'am ba za a yi ba oh ai ko kai ba za ka yi ba ko ba wanda zai yi ma ni sai nayi ai wallahi na so a ce dama mu muka ci bol din nan da nayi amfani da dama ta eh? na sha fanta yan da nake so amma yanzu shi kenan dama ta ta wuce damar din banza damar din wofi da audi ka tafi ko in haɗa ka da hukuma a'a ai bata kai ga haka ba ba sai ka kira hukuma ba ka bari kawai zan wuce ai daman kallon bol ɗin bai zo a cikin qur'ani ba daman bol ɗin ai ba ibada bane dama ko jahilcin ka bai barka duk ka san waɗannan abubuwan ba a'a wallahi na sani taurin kai ne kawai dama irin namu shi yasa muke buga bol kuma muke kallon bol har muke tunanin idan aka ce mu bol wai zamu iya rataye kanmu mu mutu saboda bakin ciki ka gani ni daman can ba ruwana da bol ba ma kallon bol nake yi ba daman gulma na zo yi shiga shiga malami da raban giya ai ni wallahi na ma ji da aka ce mu mu yan Najeriya ai ni ba ma haka na so ba so ne a mana 11-0 sai na sharara maka bani wallahi ba komai ai na san bakin ciki ne da haushi saboda an ci yan Najeriya bol daman can ba su iya komai ba sai rigiman tsiya wannan abin bai shafe ka ba babu ruwan ni wallahi ma kudan miliyoyin kuɗin da aka kashe ma zuwa gurin yin bol din nan da ma mu talakawa aka raba mu wa ko garin kwaki mu sha stay out of this please da Allah kamar ya wani abin bai shafe ka ba babu ka ya shafe ni mana tunda ni ma dan Najeriya ne kuma a Najeriya nake sai dai ni bana goyon bayan yan Najeriya a harkan ball ni wallahi na so ma da 11-0 aka mana dan Allah ka ya tara ka iya bakin ka da Allah ba zan iya bakin nawa ba tunda ba bakin ka bane baki na ne ni ai ban ji daɗi ba ma na so da 11-0 aka mana subhanallahi miye kuma na wani subhanallahi ya za ka rinka irin wannan addu'a ba dole in yi irin wannan addu'an ba an ji an kwashi makudan miliyoyin kuɗi an je gurin buga ball a banza ga talakawa na azuba a Najeriya suna fama da yunwa inda kuɗin aka raba mana ai ko garin kwaki ne ma su ya musha Allah rufe min baki ni fa ba ruwanku da ni ku bannan faɗi ya san raina kuma ni a gaskiya nake faɗa inda kuɗaɗen aka zo aka raba mana mu talakawa ai da za mu ji daɗi saboda haka ni wallahi na ji daɗi da aka ci jakai <laughs> yanzu dai ga suna an koro su kamar awaki za su dawo Najeriya kuma sun ɗibo gajiya jiki duk yayi yi tsami yanzu ya za da su kenan. Aje a dafa musu abinci. gaskiya dai kan sai dai a dafa musu abincin dan sun ɗibo gajiya amma in san samu ne a dafa musu taliya saboda mu ma ita ake raba mana lokacin zaɓe ba da mutunci ba wallahi ba ka da imani sai yau na ƙara tabbatar da kai tsohon dan iska dakata ku dakata kada ku kalla kawai ku wuce idan kuna buƙatar samun wasu sababbin bidiyoyi na masu daɗi fiye da wanda kuka kalla a yanzu to ku je YouTube channel ɗina mai suna sai na faɗa TV wannan shine hoton YouTube ɗin ku yi subscribe ku danna gararrawa domin sani a duk lokacin da na daura na gode.